arba'in da biyu wanda ya dace da ranar sha tara ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na goma sha takwas kinjerin darussa daga littafin tazkiratu sami wal muta'allim fi adabil alimi wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah al-Kinani wanda aka sani da suna Badruddin ibn Jama'a wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ubangiji ya gafarta masa littafin da ke karantar da mu da dubban ilimi za mu tashi da mala yake cewa a cikin shafi na sittin da tara mala ya ce al'ashiru ladabi na goma an yi tawaddada li gharibin hadara Um, hu uh, yana da gaske dubban da ya kamata malami ya kiyaye a majalisansa ya kyautata ya girmama ya nuna kauna ga bako da ya zo majalisansa ya daga cikin sunna girmama bako wayan basita lahu ya sakin masa fuska liyan shari'a sadaru dan ya saki jiki fa inna lil qadimi dahsha domin bako yana da ainihin wato uh, damuwa ko uh, kunci da yake samun kashi in bai samu shimfiɗa fuska mai kyau ba kafin shimfiɗa tabarma wala yukthiru lil tifata wan nazara ilayhi kar kana malami ka yawaita kallo da karkatar da kallon ka zuwa ga ta inda wani bako yake istighraban lahu kana mai nuna baka fahimci zaman shi a wajen ba fa inna zalika mukhzilu domin wannan zai zai sa ya ji hadal ya ji kunya ya ji shem a tare da shi to shine muka ce uh, malaman salaf suna da mutuntawa kwarai da gaske wajen ganin darajar uh, ɗalibai da kimanta su da tarban su musamman baki saboda wasiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da aka wajibi ne idan ba ya zo majalisanka ka ba shi kulawa ta musamman sawa'un ba wani ɗalibi ko masoyi ko malami ko duk wani mai saurare ko duk wani sabon zuwa wajibi ne a bashi kulawa a bisa ka'idojin ah, tarbar bako da darajar bako da bakonta bil ma'aruf alkhadir gadari ya ambaci jumal na irin wannan tsare-tsare daga malaman salaf a cikin littafin shi al li akhlaqir rawi wa adab sami wa idha qila wa idha aqbala ba'd fudalai idan aka samu wani daga cikin mutane masu daraja masu kima a ido wanda suke da daraja cikin mutane ya tinkaro majalisin وقد شرع fi mas'alatin, shi kuma malamin ya shiga cikin karatun wata mas'ala amsaka anha to sai ya saurara daga wannan mas'ala hatta ya jilisa har sai wancan babba ya zauna wa in ja'a wa huwa yabhasu fi mas'alatin a'ada halahu aw maqsudaha idan kuma ya yana tambaya ne akan wata mas'ala wadda an riga an gama ta sai ya maimaita mishi bayanin ta ko kuma ya faɗa mishi wato dunkulallen zance game da ita Waiza idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyam al jama'ati bi qadari ma yasil al faqih ila majlis idan ga wani malami ya fuskanto zai kawo ziyara zuwa ga majalisin sai zama abin da ya saura na lokacin karatu shine gwargwadon abin da malamin na isowa lokacin yana karewa to a irin nan fal yu'akhir tilkal baqiya sai jinkirta wannan abin da ya saura wa yashtaghilu anha ya shagaltu daga barin abin da ya saura nan bi bahsin da wata tattaunawa aw ghairi ko na makamancin haka ma'ana sai ya tsawaita lokacin ila an yajlis al har dai wannan malami ya samu ya zauna thumma yu'iduha sannan sai ya maimaita masalan aw yutimma tilkal baqiya ko kuma ya ciki abin da ya ragu da kai la yakhjala al muqbilu bi qiyamihim inda julusi saboda kar ya zama a ce malami na isowa bako daga zuwa wurin kawai sai ga kowa yana tashi kaga zai shiga cikin damuwa da jin kunya ya ga cewa kamar an watse ne an bashi waje da zaka sai a tinkirta wani zance wanda zai bashi dama ya zauna ya natsu sannan sai a ci gaba ko a karasa ko a maimaita da gwargwadon dai abin da ake ganin maslaha tana bukata haka wayan bagai mura'atu maslaha maslahatil jama'ati fi taqdimi waqti al-huduri wa ta'khiri yana da kyau a kula da maslaha abin da zai amfani mutane wajen gabatar da lokacin fara karatu ko jinkirtawa ma'ana ko da ana da timetable cewa za mu fara karatun nan da zaran an yi sallar azhar ko kuma sallar magariba ko karfe kaza to idan aka ga mutane sun taru kafin lokacin sai a fara idan ku aka ga sun yi jinkiri sai a jinkirta har su ma su zo kamar yadda yake dai a ka'idar da take ke a cikin sunna game da musamman sallar isha da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ra'ahu eh, ajjalu eh, idza ra'ahum ra'ahum mujtama'u ajjala in yaga sun taru sai ya gabatar da sallah idza ra'ahum abta'u akhara in yaga sun yi jinkiri sai ya ainihin wato shi ma jinkirta da aka tunda sallah ibada ce ana yi wa mutane ne to su wa sai a jira su taru haka ko da sallar jana'iza ne za a jira mutane su taru kada wani ya ta ainihin wato ta da kayan baya cewa an ki a yi lokaci ya yi kaza kaza da su idan kuma mutane suka ainihin taru sai a yi din babu laifi to haka wajen darasi shi ma sai an kula da haka ya zama ana yi kuma mutane daga baya su yi ta zuwa a makare kuma wannan ba lasisi ne ake ba mutane cewa su dinga makara a gun karatu ba babu shakka makara da kin zuwa abubuwan da ya kamata a yi a kan lokacin da aka faɗe su na nuni zuwa ga rashin ɗaukan abu da muhimmanci da sakaci kuma haka na iya tasiri ga dukkanin ainihin wato harkokin mutum da intaji din shi da abin da yake rashin daukan abu ne da muhimmanci Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa idza lam takun alaihi fihi darura in ba akwai wani ta bukata ta dole da ta sa a ci gaba da karatun kafin mutane su tare da ya kamata ba wala mazida kulfa mazidu kulfa ko kuma zai kara wani karin wato bukatuwa za a samu wata kulfa wani expensive wata bukata ta kuɗi ko ta lokaci kuma kamar shaka? wa afta ba'du akabir ulama anna al mudarris idza dhakara ad fi madrasatin قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتديه شرط الواقف لمخالفة العرف المعتاد في ذلك يتي وصل دتكم وانا دتكم ما لمي ما سدرجة يا بعد فتوى يتي دما لمن ديزو يقام كرنت وكاف فتو ورانا bayan sallah asuba mai kina ko kuma jinkirta karantawar sai bayan sallah azhar wannan bai cancanci albashin da ya kamata a bashi na wannan aikin karantarwa ba sai in makarantar ta kasance wakafi ce kuma mai wakafin ya yadda cewa ko da an samu wannan matsala babu laifi a biya in ba haka ba za a biya so da ya saba wa kurfi abin da aka saba an saba ana fara karatu ne bayan fitowar rana zuwa sallah azhar kamar ya ce misali daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana kaga wannan lokaci shine peak time na ayyuka dama to duk wanda zai zo ya karanta in yake bin wannan lokacin to in ba a bashi kuɗi ba ba a bashi abin da ya kamata a bashi na albashi ba to shi ya jawo kanshi saboda bai karanta san da ya kamata ba ya ce shi ba zai karanta shi ba misali sai bayan sallar isha ko kafin sallar asuba ko karfe tara na dare ko su ya saba wa urfi da aka saba to kowane gari da kowane al'umma da kowace irin makaranta za su tafi a bisa urf da suka sani ne domin al'ada kamar yadda malamai suke cewa muhakkima ana kai ana hukunci da ita in aka rasa wani abu sai ita wadda take an saba da ita ta zama kowa yana gudana a kanta duk wanda ya zo ma ya saba mata za a ga cewa bai kyauta ba alhadi ashirin. lakabi na goma sha ɗaya jaratil adatu an ya kulal mudarrisu inda khatmi kulli darsin al'ada ta gudana malami idan ya zo rufe darasi sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa kadhalika yaktubul mufti ba ba ta jawabi haka nan ma ba da amsa mai yin fatawa mai amsa fatawa shima idan ya rubuta amsa sai ce sai rubuta kuma wallahu a'lam lakin al'aula mala ya ce amma abin da ya fi dacewa an yi kala qabla zalika kalamun yush'iru bi khatmi darsi mutum kafin ya ce Allahu a'lam sai faɗi wani magana wata magana wata ke nuni zuwa ga ya gama darasin ka kauli kamar ya ce wa haza akhiru wannan shine zancen sannan sai ce wallahu alam ko kuma ya ce wa ma ba'dahu ya'ti abin da ke bayan wannan yana nan tafi insha Allah sannan sai ce wallahu alam wani hau zalika ko wani abu makamancin wannan wani hau zalika ko wani abu makamancin wannan da ya kuna qauluhu Allahu alam khalisan li dhikrillahi ta'ala domin sai zama a nan hakan an haka to faɗin Allahu alam din za ta zuwa matsayin zikiri ne ga Allah shi kadai malamai suka ce ambatan Allahu a'lam a ƙarshen darasi al'ada ce mai kyau wadda take nuni zuwa ga ɗayan ma'ana biyu ma'anar farko mai faɗan haka yana nuni zuwa ga cewa duk abubuwan nan da yake ta faɗa a cikin karatun nan da yake ana ganin ya san abin da yake ya iya to ba komai bane illa wani ɗan ƙanƙanin abu da a cikin ilimin Allah wanda Allah ya huwace mashi Allah ya bashi aro sannan yake karantawa abu na biyu kuma ah, wato sanar nuni zuwa ga cewa abubuwan da suke da iskaliya ko ake da sabari ko suke da rikici ko suke da rudani to ana mai da su ne duka zuwa ga Allah wasu malaman kuma suka ce akwai da za a ce wallahu alaba kuma da za a ce wallahu muwaffiq suka ce idan ya zama zancen da ka gama karantarwa ko tambayar da aka maka ba da amsa ya zama cewa abu ne wanda yake a fili kowa ya san shi to wannan sai a ce wallahu al-muwaffiq Allah ne mai ba da dace zuwa ga sanar wannan abu idan ku zama abu ne wanda yake akwai sabani akwai rikici akwai iskali akwai fatoyi daban-daban bayan ka gama faɗan abin da kai ranka ya kwanta da shi ka zaɓi abin da kake so ka faɗa sai kuma ka ce wallahu a'lam Allah shine wanda ya fi sanin daidai wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa ah, wali hadha yanbaghi an an yastaftiha kulla darsin bi bismillahir rahmanir rahim yace dan haka ne yake zama wato ya dace a fara kowane darasi da faɗin bismillahir rahmanir rahim ah, karna manta na manta a ɗazu da muka yi darasi ban yi wani istidraki ba wanda Malam abdulaziz ya ya tuna mini wannan magana Allah ya saka mashi alkhairi tunda yanzu Allah ya tuna su shine bari na safari ta ta shiga cikin wannan kaset shine akwai malam Jubara ibn al-Mughallis al-Himmani wanda ya shika ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wanda a wani darasi da muka yi a baya sai na ce この麻雀に innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma tunda da ilimi za a karantar to ilimi kaga duk ilimi bai kai alqur'ani ba kuma qur'ani shi ake fara kowace sura da bismillahir rahmanir rahim in banda amfal kamar yadda mai waka yake fada wa baina kulli surataini basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal kif aw aw sira salasatun sahad li kulli man tara ah, wannan zance ne na masu kira'at ba shine ah, harkar da ke ba yanzu ah, a takaice eh, ana fara kowace sura da bismillah an banda an banda tsakanin amfal da tauba la baina lamfali wa taubatin banda tsakanin amfal da tauba yace wa baina kulli ni basmila tsakanin kowace sura guda biyu ka faɗi bismillah la baina lamfali wa taubatin fala anan karka kawo fala ta biha bal kif a wiskut au sila ko dai kai waqfu ko kai sakto ko kai waslu malaman ah, tajwidi su sabon da ake nufi wannan shine eh, abin da suka ce shine abin da ya kamata ai wasu kuma suka ce a ah, al-ma'sur da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai hudu ba kawai yana farawa ne da innal hamdulillah suke cewa to kuma darasi ya fi dacewa a ilhaƙin shi da hudu ba fiye da ilhaƙin sa da wato wancan abu na annabi Sulaimana eh, su kuma haka dai malamai suka tuntuka amma dai gaskiya wanda ya fito a fili shine wannan cewa hutuba din ita ya kamata a yi lihaki da ita sai batun kuma isti'aza a ce a'udhu bilamai su shaitanir jin bismillahir rahman rahim inna alhamdulillah to isti'aza dai abin da yake ma'asur shi ma ana farawa da ita ne kawai a karatun alkur'ani idza qatal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim wannan shine shine abin da yake daidai amma a wajen darasi to ba a samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa ba tare da cewa an samo ne kawai yana farawa da innal hamdalillah masu bismillah kuma suka yi nasu istinbati din amma dai abin da ya fa tsaya akan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai hadisi da ya shahara bakin mutane shine hadisin kullu amrin dibalin lam yudafi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajzam duk abin da yake mai daraja ba a fara da bismillah ba to ya zama ya zama kutartaccen zanci wannan hadisi ne wanda yake munkari kwarai da gaske kamar da malamai suka faɗa su ibnul jauzi da kuma su allamatul albani a wannan zamani wani hadisi ba za a yi hujja da shi ba duk da yake tabbas abin da yake faɗa din abu ne da yake da ma'ana mai kyau cewa lalle farawa da bismillah yana kawo albarka a cikin abubuwa to kuma yace wa khatimati za mu zo mu ji zai fada da kansa wato yin kafaratul majlis kenan malam yace wal aula lil mudarris an yamkusa qalilan ba'da qiyamil jama'ati fa inna fihi fawaida wa adaban lahu wa lahu abin da yake daidai abin da ya fi dacewa da malami bayan ya gama majalisi sai ya sauri ya fice tare da mutane suna ficewa shi da su ya dan jira kaɗan a gama fita don a cikin haka akwai fa'idoji da ladubba gare shi da kuma gare su daga ciki adamu hamatim kar malami ya dinga cakuɗe ɗaya suna ka faɗa bugi ka faɗa bugi ka faɗa shi da ɗalibai kamar da zaka koda a makarantar boko a university ai ba a yin haka in dai malamin zai fita to sai an jira ya gama fita tukunna ba za a zo ana yin kabala da kafala da shi ana goga kabala da shi wadan hakan ya saba wa ladabi sai malami ya jira su gama fita saboda kada su yi muzahama wa min na biyu in kana fi nafsi nafsi ahadin sabiqan baqaya su'alin sa'alau idan ya zama wani daga cikin su yana da wani abu da yake so ya tambaya kaga ya samu yanayin da zai tambaya a natse wa minha daga cikin fa'idojin adamu rukubihi bainahum kaga ba zai hau abun hawa ba akan idan su in kana yarkabu idan abun hawa zai hau musamman a wadancan zamunan nasu da ake hawan doki da rakumi da jaki yanayin hawan abun hawan zai sa sai an ga mutum ya yi wani tsalle haka to haka a wannan zamanin namu idan wata vespa ce da kai ko wani tsohon jincan wanda sai ka ta bugawa ko kuma keke zazan mota ce da sauki da mutuncin mota da na keke da za a yi tukin tsaye ba ɗaya ba ne yadda za a kalle ka almuhimmu dai malami ya jira tukun na ɗalibai su ɗan yi ƙaranci su ba da waje sannan sai ya fita Idan kuma shine zai fara fita eh, to sai a jira tukunna ya fita ya tafi sannan sai saura su kuma su kama hanyar su wa yustahabbu idza qama an yad'uwa bima warada bihi alhadith kuma idan ya zo tashi ana so yayi addu'a da abin da ya a cikin hadisi yace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata daraja ta tabbata da sarki gare ka ya Allah ina gode maka ina shaida cewa babu an bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai kuma ina neman ka gafarta mini ka yafe mun zunubaina wannan hadisi eh, hadisi ne tabbatacce sananne ah, kamar yadda yake cikin tirmidhi da kuma wasu littattafai din wanda ba shi ba ita ce ake ce makafaratul majlis wanda idan mutum ya yi ta kuma yadda yake yake cikin riwaya hakim ana alkiyama idan alkhairi ya aikata a wajen za a zo da tana cikin kanshi a cikin kayan aikinsa idan kuma ba alkhairi ya aikata a wajen ba to za a gafarta mashi zanubin da yi akwai wata wallafaji kuma na Allahumma ah, suna na kashe ta kamata hudu bai na bai masu tika zuwa karshe shi ma babu laifi ya tabbata ana iya yin addu'a da shi ta kafaratul majlis ah, ko mutum yana da yancin ya kirkiro wata addu'a ta shi ta musamman wasu malamai suna ganin babu laifi amma dai abin da yafi takaituwa akan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam الثاني عشر abu na goma sha biyu wanda shine na ƙarshe a wannan jeren giya Allah yantasiba lidarsi kada mutum ya kafa kanshi mai kafa majalisi ya ce zai dinga karantarwa Idan lam yakun a lahu idan bai cancanta ba idan bai zama qualified wannan fil umum kafa majalisin da kuma ala wajhil khusus ko da yana da majalisi kar ya ce zai karantar da wani ilimin da ya san bai kware akan shi ba wannan yana daga cikin fitina wadda ta faru a zamanin nan na baya musamman wanda muke ciki a yanzu da yadda kowa ya zama malami a zaman kansa kowa yana report din ilimin shi da kansa kowa ya zama wato dan ma'abba ko magori wasa kanka da kanka Allah ubangiji kai mana katanga tsari daga aikin jahilci wala yadhkuru darsa min ilmin la ya kar kuma ya zo ya fara karantar da wani darasi na wani ilimin da bai sani ba sawa'un ishtarata alwaqifu am lam yashtaritu shin me wannan wakafin ya sharanta cewa to ina so a dinga karantar da a wannan makaranta da na gina ko na batta ina so a karantar da ilimi kaza to koda yayi wannan sharadin ko bai yi ba tun ka a ce to tun da ya sharaɗin a karanta da nahu to bari mu samu dai ko dai waye ya karanta a'a dole sai an samu wanda ya iya fa inna zalika la'ibun fiddini karantar da abin da baka iya ba wasa ne da addini wazdira'un bainan nasi da kuma kokarin raina wa mutane hankali fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay wanda yake nuna yake bayyana abin da Allah bai bashi ba mutum ya dinga sa kaya na masu zuhudu don ya bayyana cewa shi yana da zuhudu kuma zuciyar shi ba take ba wannan to annabi ce kalabisi sau bai zo kamar da ya saka riga da wando ne na ƙarya malamai suka ce daga cikin fa'ida hani game da takallufi wajen saka sutura ka saka sutura daidai naka kuma ka bayyana kanka a yadda kake kar ka kokarin ka nuna ka fi haka imani ko ka fi haka takawa to haka wanda zai je yana karantar da abin da bai sani ba to wannan yana daga cikin alamu ta shabbi malam yau wannan hadisi ne sai yana cikin bukhari da muslim daga hadisin asma eh, ya gida abubakar siddiq wadda take ba da labarin wata mata ta yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta ma yatta karin gashi saboda za ta aure kuma abokiyar zamanta tana da kyakkyawar kama wa kabla shibli man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi aka ce yana cewa ashibli shine abubakar shibli wani zahidi na kasar bagadaza din nan wanda ya shika ta ɗari uh, uku da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai tarjamasa a cikin littafin tabakatu sufiya na abu abdurrahmani as-sulami to wannan malami uh, zahidi aka ce ya ce wanda duk ya tasadduri ya kafa kanshi malanta qabla awanihi kafin lokacin da ya kamata ya malanta yayi faqad tasadda li hawanihi to yayi gaba da gaba da abin da zai wulakanta kanshi da lahira wannan magana da ya danganta ma wannan malami anan abin da yake ingantacce kamar yadda malamai suka sani suka faɗa shine cewa waƙar ta abu tsayib ne abu tayyib khurasani wato ah, abin abu tsayib ah, muhammad abin nan eh, sahal ibn muhammad wanda shine abu sahal ibn abi sahal kenan al-khurasani malamin su hakim da bai hakili yake hakim na sama da shi a mairuwa daga gare shi babban malamin fikihun shafi'iyya ne eh, ya rasu shekara ta dari hudu da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tashi dalibin sa Imam al-Baihaqi ya haka ta a cikin littafin Shu'abul Iman da haka abin da yake eh, mafi inganci shine cewa danganta wannan magana ga shi wancan bawan Allah a maimakon ashibli to sannan sai ce wa kala abu hanifa ana bi hanifa radiyallahu anhu abu hanifa Allah ya kara mashi yadda yana cewa man talabar riyasata min ghairi hinihi lam yazal fi zullin ma baqiya wanda dai ya nemi ya zama jagora ya zama shugaba fi ghairi hinihi a wani lokaci sabanin lokacin da ya kamata ya nemi wannan abun to wannan mutumi lam yazal ba zai gushe ba fi zullin a cikin ƙasa kaskanci da wulakanta ma bakiya matakai yana rayu abu hanifa fada ya daga cikin malamai da suke kwari sosai wajen tsoratar da ɗalibai da jan kunnen su akan kokarin zama malamai lokacin su bai ba na akwai ɗalibin shi ya taɓa kawo makaranta lokacin shi bai sai da abu fa ya san yadda ya dawo da shi shine zufar wanda ya aika mishi da tambaya zufar din ya kasa amsawa garin Allah na wayewa sai gashi a guje ya taho kan abu fa yana neman tambaya abu fa yana neman masa tambaya abu hanifa ya ce mishi ka zo magana ne akan amsar tambaya kaza yace an riga ta mali an ga sani yace ni na aika aje a tambaye ka dan mu ga da gaske ne ka je ka bude makaranta shin da gaske ne kai ilimin da zaka bude makarantar ka yace to an riga ta mala a ya mun akuwa na tuba zan sake ba ya je kwaso takardun shi da almajiran da ya ware duka suka dawo makarantar babban malamin nasu Allah shi kyauta malam ya ce wallabibu kaga shi mai hankali shine man sana nafsahu wanda ya katange kansa an ta'addudiha lima yu'addu fihi naqisan daga ya bajirar da zuciyar shi ga abin da ake kallo ga abin da shi a gun shi bai kware ba mai hankali shine wanda yake sanya kanshi a ga abin da bai kware ba ka kware a nahu to kar ka ce zaka koyar da ilimin da baka kware a kan shi misali ka ce zaka koyar da lissafi ka kware a fiqhu kar ka ce zaka koyar da hadisi ka kware a qira'at kar ka ce zaka koyar da nahwu wanda duk baka iya baka bar shi auyata a au bi ta'atihi zaliman ko kuma ya je ya shiga cikin abin da zalunci da rashin adalci au bi israrihi alaiha fasikan ko ya tabbata yana ta yi ya zama mutumin banza abin da bai iya ba ya je ya ta yi zama mutumin banza kai fa innahu mata lam yakun ahlan laha lima ahalan lima sharatahu alwaqifu fi waqfi duk sanda ya zama kai baka cancanci baka da qualities na irin abin da mai wannan makaranta ya kafa au lima yaqtadihi urfu mislihi ko kuma bisa abin da irin wannan majalisan ana sa ran mai karantarwa a wajen ya zama iri kaza kana bi israrihi ala tanawuli ma la ko fasikan idan mutum ya doke yana karban abin da bai cancanta ba ya zama mutumin banza الله كدريم فإن كان الواقف شرط عن في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه دابا سامو واتو مي مي مي wanda ya bada wakafin bada sadaka wurin ya kasar ka'ida ya ce ni wanda zai karanta a nan wurin dole ya zama jahili ko kuma wanda bai sa abin da yake ba shi to wannan sharaɗin ba za a karɓe shi ba domin sharaɗi ne faɗaɗe domin ya saba abin da aka sani na al'ada cewa malamai masana su suke karantawa wani wakafi ya ce shi jahilai ke so su karanta kaga wannan sharaɗin ba za a karɓa ba in sharaɗa فإن شرط جعل ناكس مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التناقض إذن كويا keɓance wani keɓantaccen da aka sayar da na ƙasa ne cewa wani nake so ya zama mai karantawa a wajen wani ɗan shi ko jikansa ko surikinsa ko danginsa ko abokin shi to a nan sunan fasikanci ya gushe amma akwai haɗarin da haɗari kuma ya gushe na zunubi amma abin da ya saura shine tifka da warwara ka kawo makaranta kuma ka ce ga wani jahili shi zai karantar ka ayyana shi to kaga akwai matsala kenan wal istihza'u bihi bi halihi kuma zaka ja mishi istihza'i zai ta mishi isgili ana zindan shi ana zolayin shi wala yarda zalika li nafsihi ribun duk wani mai hankali ba zai da mai da kanshi abin zolaya abun yin wasa abun a dinga zolayen shi ana mai da shi birin wasa ba wala ya ta'a ma al-ghani anhu nabiyun eh, kuma malik yana anhu nabiyun kuma duk mutumin da yake da hankali ba zai je ya fada cikin irin wannan yanayi ya mai da kanshi urda na sukhuriya ba in dai yana da hankali wala yadhharu min waqifin sharata zalika kastul intifa Tun mai wakafin da ya sharanta wannan to za a fahimci cewa ba so yake a ci moriyar wakafin nashi ba wala ya ulu amru waqfihi illa ila bayanin kuma mutum ya wakafi makaranta amma ya ce jahilin da za su karanta, to babu shakka wannan makaranta abin da ta fuskanta shine rugurgujewa da lalacewa za ta ɗaiɗaice a neme ta rasa wa aqallu mafasidi zalika mafi karancin barnar da za a samu a cikin haka annal hadirina yafqiduna al-insafa cewa masu halarta wajen za su rasa adalci li adami man yarji'una ilaihi saboda babu wanda za su koma zuwa gare shi inda la ikhtilafi wajen sabani kowa hauka shi kawai ta yi li anna rabba sadri la ya'rifu al musiba fa fa yansuruhu awul muqti'a fa yarjaru saboda wanda yake shine kirjin biki shine jagoran bai san waye akan daidai ba ballantana ya taimake shi bai san waye akan kuskure ba ballantana ya ainihin wato ja kunnan shi ja hankalin shi wa qila li abi hanifata ah, rahimahullahu fil masjid halaka halqa yantadiruna yanzuruna fi aka ce alga ta malam akwai wata majalisa wani majalisi wani majalisi wata halaka a masallaci suna nan suna tattauna akan fikihu fakala lahum ra'asun shin akwai jagora wanda yake shine shugabansu? su aka ce babu kala ah, la yafqahu haula'i abada yace har abada waɗannan ba su taɓa koyon ilimi ba shine sai malai ya cike ya cike da cewa wani babu in fi tadrisi man la yasluhu wani mawaki yana faɗa game da karantarwar mutumin da bai dace ya karanta ba ya faɗi baitucikan nan shahararru ne faɗin mai faɗi tasaddara littadrisi kullu muhawwisi jahulin tasamma bil faqih al muhaddisi fa hukka li ahli al ilmi an yatamathalu bi baitin qadimin sha'a fi kulli majlisi laqad hazulat hatta bada min jilaliha laqad فضلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس wannan baiti ana danganta shi ko dai zuwa ga Abu Ali Al-Fali Abu Hassan Al-Fali kai amin kamar yadda yake cikin littafin abin nan ah, Al-Muntazam na Ibn Jawzi ko kuma zuwa ga Abu Hassan ah, bin nan ah, Abu Hassan shine eh, wato Aliyu ibn Muhammad kamar da kuma yake cikin littafin al-ifadat wal eh, wal eh, insha'at wal inshadat na al-shatibi eh, sunan malamin kina abul hasan ibn mufaddal al-maqdisi da yake cewa tasaddar li tadris kullu muhawwis wato duk wani wanda yake muhawwis wani tababbe wanda bai sa abin da yake ba ya shiga cikin harkar karantawa jahuri wanda yake jahili ta samma bil faqih al-muhaddis an zo ana ce mishi malami mm, mudarrisi masani mai karantarwa fa hukka li ahli ilmi an yatamassalu bi baitin ya cancanta ya zama dole ga malamai su dinga kusanci da wani baiti na waka kadimi wanda ya shahara tun da can sha'a fi kulli majlisi akwai na ana faɗin shi shine faɗin mai faɗi laqad hazulat haqiqa wannan akuya ta yi rama hatta bada minhu zaliha har daga ramata din ta bayyana mene kulaha kodatta wa hatta ha kullu muflisi kuma har duk wani ma wanda yake fallasasshe, wanda wani dan ainihin wato kwalla ta sa wani